Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 22 ga watan Janairun shekarar 2021. To a cikin shirin namu na yanzu ku ji abin da masana shari'a suke cewa dangane da hukuncin da wata kotun ɗaukar ƙara ta yanke a jihar Kano kan waɗanda ake zargi sun yi kalaman batanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar. Haka kuma za ku ji cewa masu ruwa da zaki a fannin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun bayyana farin cikinsu na komawa Amurka cikin hukumar lafiya ta duniya WHO. Kamar kowace ranar Juma'a muna kuma tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawa Mitch McConnell ya ba da shawarar jinkirta batun shari'ar tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa Trump ɗan lokaci ya yi nazarin shari'ar. 'Yan majalisar wakilai na Democrats da suka kada kuri'ar tsige Trump a makon da ya gabata saboda tunzara tarzoman da aka yi a ranar shiga ga watan Janairun sun nuna buƙatar son a yi hanzari yin shari'ar yayin da shugaba Joe Biden ya fara wa'adinsa suna cewa yin cikakken bincike ya zama dole kafin ƙasar da majalisar dokoki su ci gaba. Amma McConnell ya faɗa wa takwarorinsa sanatocin Republican a wani kira jiya Alhamis cewa ɗan gajeren jinkiri zai ba Trump damar shiryawa da haɗa kan lauyoyinsa don tabbatar da tsarin da ya dace. Dan majalisar dattawan Indiana Mike Brown ya ce bayan kiran da aka yi cewa mai yiwa ba za a fara shari'ar ba sai wani lokaci a tsakiyar watan fabrairu ya ce hakan ya faru ne saboda yadda tsarin yadda ya faru a majalisa ya faru da sauri kuma hakan bai dace da lokacin da kake bukatar shiryawa don kare kai a shari'ar da ake yi a majalisar dattawa ba ƙasar china ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba joe biden a jiya alhamis cewa tana fatan ƙasashen biyu za su haɗa kai don tunkarar ƙalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu wani kyakkyawan fata da manazarta ke kafa kafa da shi mai magana da yawon china chin yang ta ce mun yi imanin komai na iya yiwuwa idan muka mai da hankali a kansa a cikin jawabin da ta yi jiya alhamis a beijing ta kara da cewa na imanin cewa tare da haɗin gwiwar ɓangarorin biyu ƙarfar dangantakar amurka da china na iya rinjayar masu muguwar manufa ta kuma yi wa shugaba Joe Biden fatan duk wata nasara a harkokin mulkinsa. Da alama tana sha ta hanya ne don farfado da dangantakar Amurka da China da gwamnatin Trump ta wargaza. Duk da haka, 'yan mintoci kaɗan bayan an rantsar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46, China ta sanya takunkumi kan jami'ai 28 waɗanda suka yi aiki a gwamnatin shugaba Donald Trump, ciki har da tsohon sakataren harkokin waje Mike Pompeo. shugaban amurka joe biden ya kwashe cikakkiyar rana ta farko a ofis jiya alhamis yana sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa na daidaita tunkarar annobar coronavirus wacce ta shafi mutane a amurka fiye da kowane wuri a duniya amurka tana da waɗanda suka kamu da cutar miliyan 24.6 daga cikin fiye da miliyan 97 a duniya daya daga cikin dokokin da biden za ta samar da ƙarin silinji wanda masana har hada magunguna suka gano yana ba su damar zaro ƙarin maganin na allura daga cikin kwalba. Wata dokar kuma ta Biden ya ba da umarnin sanya takunkumin rufe fuska da hanci cikin motocin jigila da jiragen ƙasa da kuma filayen jirgin sama da ma cikin jiragen sama. An bayyana cewa sanya takunkumin rufe fuska da hanci abu ne mai sauki amma kuma ingantaccen hanya rage yaduwar cutar. har ila yau a rana ta farko ta biden a ofis babban masanin cututtukan kasar ya ce amurka za ta shiga cikin shirin duniya na samar da rigakafin covid-19 don tallafa wa kasashen matalauta nan take shugaba joe biden ya fara soki manufofin gwamnatin trump kan sauyin yanayi ta wajen rattaba hannu kan ɗaya daga cikin jerin dokokin shugaban ƙasa goma sha bakwai a ranar laraba wani ƙari ne ga yunkurin komawa cikin yarjejeniyar paris ta takaita iskar gas mai sauya yanayi bayan kwashe shekaru hudu gwamnatin tarayya bata damu da batun ba dokar ta buƙaci dukkan hukumomin tarayya su hanzarta fara aiki don ta ƙara matsalar sauyin yanayi daga cikin tanadin dokar akwai soke aikin bututun mai na keystone aikin da watakila ya zama alamar hauhawar manufar sauyin yanayi fiye da kowanne a cikin gwamnatocin ukun da suka gabata To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sashen kula da kotuna da alkalai na jihar Kano ya yi karin haske game da hukuncin da wata kotun ɗaukar kara ta yanke a jihar Kanan kan waɗanda ake zargi sun yi kalaman batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jihar Umar Faruku Bashir da kuma Yahaya Sharif Aminu inda a hannu guda kuma tuni masana shari'a suka fara bayyana ra'ayoyinsu mabambanta dangane da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi a jiya alhamis ga rahoton da wakiliyar muryar amurka barka bashir ta aiko mana daga kano A jiya ne kotun ɗaukaka ƙara ta ɗage ƙarar wasu matasa guda biyu 'yan jihar Kano inda ake tuhumar su da batanci ga addinin Musulunci Ɗaya daga cikin masu laifin Umar Faruk Bashir wanda aka yanke masa shekaru goma a gidan yari ya sami iskar yanci yayin da Yahaya Sharif Aminu wanda kotu ta yanke masa hukuncin kisa kotu ta ɗage ƙarar. domin ba shi damar daukar lauyan da zai kare shi kamar yadda kundin tsarin doka ta bayar. Akan wannan batu ne muka samu tattaunawa da kakakin kotunan jihar Kano Baba Jibo Ibrahim wanda ya ce tun da farko an yi kure tun daga alkalin da ya yi hukunci na farko da na biyu. Kowannen su ya yi hukunci ne bisa kundin tsarin kasa ya ce za a iya cewa tun farko an yi kure wajen fara sauraron karar inda ba a baiwa mai laifi ɗaukar lauyan da zai kare shi ba. Tsarin shari'a an yi kure wato shi ko kure ana iya gyara shi kuma idan har a shi sa aka yi matakalar shari'a din matakala matakala matakala har zuwa kotun karshe wannan kotu ce matakin farko ta ba da wancan hukunci inda wannan kotu ta ɗaukaka kara tana sama da shi kuma su kuma da suka sake bibiyar ita wannan shari'a tunda dama ba sake ta suka yi ba suka sake bibiyar ta suka duba ta suka duba na tsanaki sai suka gano cewa akwai kuskure a duk da cewar ya amsa da bakinsa amma bisa ga dokoki dokokin da muke amfani da su akwai kuskure a ciki wanda ko a shari'a irin ta musulunci wato dole ne wanda ake tuhumarsa da laifi musamman ma laifi irin na wanda ya kai ga za a tsayar da haddi a kai to akan ba shi dama duk wata dama da za a ba shi har sai an sarayatar da wannan dama ko kuma an kure ta. Wani lauya mai zaman kansa a barista Umar Fari ya yi bayanin ma'anar sake sauraron karar da kotu ta ba da damar a yi inda yake cewa tun farko kafin a yanke irin wannan hukunci ya da dace a baiwa mai laifi lauya daga bangaren gwamnati wanda na haka ne yawa kana. Wato shi hukunci na wanda aka yi hukunci na farko din nan rashin samun lauya da zai kare shi wannan ya kawo babban kotu ta ce aje a sake wannan shari'a amma wannan ba yana nufin cewa wai aje a sake shi ba yana nuna cewa dai an yi shari'ar nan ba a bisa yadda tsarin mulkin kasa ya umarni a yi shari'a irin wannan ba mai nauyi lalle ne a samu lauya galibi abin da ke faruwa a kano shine lauyoyi na gwamnati su suke gabatar da su to amma wannan shari'a aka kyale yan sanda su suka gabatar da su su kuma ba su san cewa akwai abubuwa da an kai irin waɗannan ba kome na iya faruwa. Ita kuwa barisa Amina cewa ta yi duk da cewar kundin tsari ta ba da damar amfani da hukuncin shari'a ta musulunci kundin tsarin ta ba da damar dokar ƙasa tana da tasiri a dukkanin shari'a da ke wakana a faɗin ƙasar inda mai laifi na farko kotu ta ce shekarunsa ya yi karanci yayin da aka ɗage na ya haya sharif aminu. Akwai wasu ƙa'idoji da shari'a ta sa wanda ba su ne tunanin mutane ba kuma ba su ne hangen mutane ba amma wa'annan shariɗan, haka shari'a ta sa haka suke a shimfiɗe kuma mutum zai ji idan abin bai yi daidai da yadda tunaninsa ko hankalinsa yake ba zai ji ba ya ji ba. Ta kara da shawar kamar yadda dokar ƙasa ta ce dole za a dawo a bi ka'idojin daukar lauya da ba shi dama wajen sake sauraron shari'a. Ko da yake ta ce shari'ar musulunci tana da hurumin shiga dukkanin shari'a domin taka rawar da ta dace. Kamar yadda dokar ƙasa ma ta baiwa sauran kotuna hurumi na zartas da hukunci. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. A gaida Baraka Bashir da wannan rahoton. Masu ruwa da tsaki a sha'anin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun bayyana farin cikinsu bayan da shugaban ƙasa Amurka Joe Biden ya saka hannu akan takardar mayar da ƙasar ta Amurka a sahun ƙasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya WHO. A cewar su matakin zai taimaka wa duniya wajen inganta lafiyar jama'a musamman a wannan lokaci na yaƙi da annobar coronavirus. Wakilin murya Amurka a Yamai Shilan Momunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. kimanin miliyan 400 na dala ne kasar amurka ke sakarwa hukumar lafiya ta duniya a kowace shekara wato kashi 15 daga cikin 100 na kudaden gudanarwarta to amma shugaba donald trump a bara ya ɗauki matakin ficewar ƙasar daga sahun mambobin hukumar ta who ko oms saboda a cewarsa tana nuna sanyin hali wajen tunkarar annobar corona To sai dai sa'o'i kaɗan bayan da ya karɓi madahun iko, shugaban ƙasar Amurka mai ci Joe Biden ya ɗauki matakin soke yunkurin na Donald Trump wanda ke nufin sake mayar da ƙasar a matsayinta na mamban wannan hukuma. a cewar shugaban kungiyar famet ta kwararrun likitocin nishar dr ila alasan komawar kasar amurka cikin hukumar lafiya alheri ne ga kasashen duniya baki daya kasar amurka ita ce kasa ta kowace kasa ta duniya eh, taimako bisa kan wannan kungiya yanzu eh, lallai kungiya ta samu antuka eh, kudaden shiga domin yin aikin ta nan da can don ka wannan abu ne wanda ya kamata ya alfahari da shi a murna da shi ra'ayoyi sun zo ɗaya a wajen masanan sha'anin kiwon lafiya a game da matakin na sabuwar gwamnatin ta amurka malam ibro kane shine sakataren kungiyar likitoci ta suzas wannan abu da joe biden ya yi abu ne wanda mu a wajen mu mun karbe shi da hannu biyu kuma abu ne mai alfahari saboda babban kasa kamar amurka in ya kasance ba ta son ta tallafa ma ko ta kawo tallafi bisa ga 'yan kananan kasashe ko kasashe masu ƙaramin ƙarfi. Trump a ganin da muka yi in ba ma ciwon da ya ba bai ma yarda da corona ciwo ba ne. In ka diba duka hakan wadda aka yi yawanci lokacin da zai sa wannan takunkumi bai da yawa. sai bayan ya yi ciwon ne ya kaddara abu. Lura da yadda matakin ficewar Amurka ya gurguntar da ayyukan hukumar lafiya ta duniya a tsawon watanni da dama yasa a yau ake ganin komawar ta tamkar wani matakin nasara a yaki da annobar coronavirus. Amerika ƙasa ce ta kowace eh, ƙasa a duniya eh, tattalin arziki kuma ta kowace ƙasa eh, na'urori da gwaje-gwaje da sauransu yin magani shi kan shi da kirkiro kama wannan abu da ake ce na vaccination allura wannan tare kai ta ƙasa amurka ita ce ta kowace eh, samun eh, shiga a duniya ka gani kenan ita kanta kungiyar eh, duniya ta lahiya a amerika da ta ba da kuɗi ta ce gashi nan a yanzu a sai daga can ne za su za a zanyin oda da matan a washe garin bikin rantsar da joe biden da mataimakiyarsa kamala harris a matsayin shugabannin kasar amurka masu bin diddigin siyasar duniya ke cewa akwai yiwuwar sabuwar gwamnatin ta soke dukkan matakan da donald trump ya dauka ba tare da wasu hujjoji masu gamsarwa ba Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To dalla a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. Shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musabiya ya ba wa al'umman bangaren Ingilishin kasar ta Kamaru gudunmawar kudade sama da miliyan dari shida domin musu da hankalinsu kana tallafin da shugaban ya mika wa al'umman wannan bangare ya ba su ne domin yadda suka rasa muhallinsu da kuma 'yan uwansu kana yanzu dai 'yan adawan kasar ta Kamaru suna sukan gwamnatin shugaba biya na yadda ta yi kokari na mika wa waɗannan al'umma wannan tallafin alhaji alidanash dan jam'iyyar rzf ne na yan adawan kasar jamhuriyar kamaru kuma wanda suka fi karbuwa a bangaren na masu amfani da harshen ingilishin saraunin ingila anda ya ce wannan taimakon ba ta da wata tushe wallanta na makama alhaji alidanash a ka na wanda yake hasashe kan matsalolin kasar jamhuriyar kamaru musamman kan wannan kudin da shugaba kurbiya ya ba da su gudunmawa ga waɗanda rikicin bangaren ingilishi nan ya ritsa da su sama da sefa miliyan ɗari shida ya ake ganin wannan gudunmawa da shugaba da ya a to wannan gudunmawa da shi mu ce mun ɗauke shi kamar da yadda suka faɗa suka ce gudunmawa ne to amma muna daga cikin masu tambayan mu cewa wato farko tukuna ta yana ma kuɗin ya fito domin dai eh, a sanin mu eh, bai sati biyu ba da aka tabbatar da doka tsarin tafiyar da kuɗi tattalin arzikin kuɗin kamaru na shekara guda ba a saka wannan al'amarin a ciki ba to kaga na farko kenan na biyu kuma tun daɗe muna ce musu lalle ko waɗannan mutanen a kira su a yi magana da su a tattauna da su a san me me suke tafiye da shi kafin a magance abin ba a taɓa su ba a kan me kuma ba a kira su ba aka ce ba san su ba to kaga na uku kenan je cika da cewa waɗanda ba ku shi ba za ku tura mu kuɗi to kaga abin tambaya ne shi a ce shi shi kam shugaban kasa Paul Biya nan kam me tunanin shi ne shi kam ya san waɗanda yake tura kuɗi ko ko shi ne yake ma bayan yan tawaye domin ku ba ku san su ba wani za ka kashe musu amma ba ku san su ba kwanan nan aka kashe yara sama da goma sha biyu a boko a kumba aka zo goya aka tuɓe yara matasa aka tuɓe su kaf tsirara aka fatattake su ba mun gani shi shugaban kasar nan bai fito ba bai ce musu ma an ji kanku ba bai ba mu iyayen haƙuri ba bai ce ka hala ba bayan sati biyu aka ce wata tsohuwar yar shi mai shekara ɗari da uku ta mutu mu ga ya fito yana dingishi waje je ya binne yar shi alhaji sabi inuwa daya daga cikin masu bayar da shawara ta bangaren kuma ba da agajin gaggawa na kasar ta kamaru alhaji sabi inuwa matsayinka na mai ba da shawara a bangaren agajin gaggawa na kasar jamhuriyar kamaru shin me za ka faɗa kan wani taimako da shugaba bai yayi ga mutanen bangaren da suke amfani da harshen ingilishi eto eh eh, bayan salama eh, muhammad awal garba madala da wannan tambaya kasan a gaskiya shugaba biya ya taimaka ba yadda muke tuna ba kuma ka gani mutum ne wato wanda ba za mu iya kwatanta irin taimakon da ya ba to a takaice dai zan iya cewa wannan sumi ne a shashin wato ingilishi kuma ma ba zai tsaya nan ba ina ga wato za je kamar har ta arewa mai nisa duka haka abinda zan gaya dai mutanen shashin ingilishi da kuma jama'an kamaru gaba daya su haɗu wato su mai da hankali kuma a haɗu a gina ƙasa taimaka a ƙasa baki daya shi shugaba biya shi kadai ba zai iya rike ƙasa ba ba zai iya taimaka ba sai da goyon bayan jama'a baki daya kamar yadda wato su mutanen ingilishi coalition suka kwantar da kayan baya suka wato eh, yi mu baya a bisa al'amuran gwamnati na kasa kaga komai ya suma tafiya irin yadda ake so ba kaman da ba kaga ajiya dai ƙasan ya gagara tafiya amma kuma cikin ikon Allah da yake sun kwantar da eh, hankalinsu sun mayar da tunaninsu sun kuma ji abin da gwamnati ta ce kiran da gwamnati ta yi musu ka gani wato ana yi musu abin ya dace kuma arewa mai nisa ma muna tabbatar da cewa gwamnati bata manta su ba babu makawa za ta kuma wato tabo su ma cikin kwana biyu Allah so ya yarda har a gama da bangaren ingilishi to ya kake ganin wata bangaren gabashin kasar jamhuriyar kamaru an da ake fama da takaddama na 'yan tawayen kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya eto eh wannan ba wani matsala ba ne saboda su ma 'yan tawayen na jamhuriyar kasar afirka ta tsakiya akwai wani sako da suka yi ta karshe sun nuna cewa ba su da matsala da kamaru kuma ba su so wato kamaru ma ta shiga cikin matsala kuma an ma da wani abu da ke tsakanin su da kamaru sun janye to sakamakon haka ina tabbatar da cewa dai tsaro na na kamaru kuma wato ba za su samu shiga yadda suke so ba saboda gaskiya ina ga to ko da ma matsalan ya soma an mayar da tsaro an mayar da hankali na tsaro wannan shashi sakamakon haka na ga mataki mai karfi ya dauku a gwamnati ta dauki matakai masu karfi akan wannan ba za su samu nasara yadda suke so ba amma suna da wani manufa. malaji Yaya shi kuma mazauni ne a bangaren arewacin kasar jamhuriyar Kamaru anda aka jima ana tabu da maharan Boko Haram ya ce wannan taimakon da shugaba biya yake faruwa sukan yan wannan bangare na arewacin kasar Kamaru ba sa gani a kasa ga abin da fayyace. eh to wato a gaskiya alal hakika eh, abun bakin ciki ne mamma algarba idan ka duba ka duba halin da arewacin kasan kamaru take ciki eh, tun shekara ta dubu biyu da tara zuwa yau matsalolin boko haram da ake fuskanta ka ɗauka tun daga kasar garwa har zuwa marwa har zuwa chad wannan doguwar iyaka ne da najeriya ka duba kuma iyakan kusuri da kasar chadi misali wato duka bodoji a rufe mutane suna cikin wahala ka duba hanyar marwa zuwa kusuri kilomita 245 distance 60 kilometer wato 246 kenan wato babu hanya gaba ɗaya babu hanya kilomita biyar a wannan gurin ka duba hanya kusuri protocol wato a takaice dai mutane suna cikin wahala eh, game da matsalolin boko haram jam'iyyar shugaban kasa rdp sai duk lokacin da aka yi zaɓe da arewa suke takama kuma bana da ya kamfen kasan marwa kaɗai ya tafi duk kasan kamaru bai tafi ko ina ba sai marwa saboda menene ya san su suke zaben sa ya san kuma a nan yake ci amma abun bakin ciki sai gashi wai yan ambazoni da suka tashi yau shekara hudu biyar wato ya ɗauki biliyoyin kuɗi ya tallafa masu domin menene saboda su sun ce suna son kasa suna so su raba kasa ne suna so su ɗauki tasu ƙasar ne shi yasa tsoron nan wato ya saka wato ya ainihin wato ya ba su wannan kudin gaskiya ni wannan tsarin bai mani ba wannan zai sa wani bangare ma su balle su don saboda su ma a ba su kuɗi ko kuma su tada bore wato don su ma saboda a ce za a ba su kuɗi domin gaskiya wannan abun siyasa ne kuma ni ba na ma gani laifin fulbiya kaɗai wato laifin su ainihin dattawan arewa wanda suke a majalisun guda biyu na kasar kamaru ko kuma makaraban shugaban kasa akwai su da yawa manya-manyan 'yan arewa cewa sai manyan riguna da manyan gari-gari a majalisu amma ba abun da wato suka gina nama al'umman su ba abun da suka kai ma al'umman su a gaskiya abun bakin ciki ne gaskiya ba abun eh, ayaba ba ne gaskiya saboda haka ya kamata a ce a tallafa ma 'yan arewa domin suna cikin bakin ciki suna cikin eh, tashin hankali suna cikin matsi na tattalin arziki na rayuwa da abubuwa ya kamata a ce a tallafa musu. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. ga labaran wasanni daga Kamaru. Wasanni a takaice. Ƙasar Kamaru ta amshi bakuncin kasashen nahiyar Afirka waɗanda suke buga tamola a ƙasashen na nahiyar Afirka. Sai dai na yi da ministan wasanni da motsa jiki na kasar jamhuriyar Nijar Musta Barma Rabiu an da ya yi mini karin haske kan yadda an daidaici 'yan wasansa wanda suka fito daga can kasar ta jamhuriyar Nijar domin gudanar da wasa na tamola a kasar Kamaru. Eh, tabbas mun zo eh, ziyara gani da ido eh, muni cewa tun da wannan kwamfuta ta fara kamun ma ta fara ya Kulob na kasa ya zo nan yarjejeniya kusan ma in ce sati guda kamun a fara sannan eh, dangance da haka ne muka ga ya cancanta ya kamata mu tabbatar da cikin irin halin da suke da irin cikin haɗuka tashin da suke yi sannan kuma mu kawo musu sako na shugabanni na ƙasa baki ɗaya da dukkan 'yan ƙasa kuma mu ƙara musu ƙarfin gwiwa cewa mun zo mu tabbatar da cewa sun ci lokaci murna mu cikakkiya ce murna mu ita ta kara mu ƙarin gwiwa ma har ya samu kazo nan ne ganin irin yadda suka fara ba da kwazo kinan maganar murna ma ya wuce ai magana mun wuce haka nan kinan eh, ƙarfin gwiwa da muka zo mu ba su na musamman balan da kullun za su buga na gobe ta dan ita ce ma za ta kara tabbatar da zaman su cikin wannan kwamfana da ake yi ne shi yasa muka ga ya cancanta mu zo mu kawo musu goyon baya ya cancanta mu zo mu tabbatar da cikin abin da suke kuma ya cancanta mu zo mu kara godiya ga masu horar da su da ke nan tare da su da kuma wasu 'yan ƙasa wa'anda ma cikin su suka musamman suka tafi don su goya musu baya an kuma mun zo mu ce musu mun gode mun zo mu tabbatar musu da irin goyon bayan da shugabanni na kasar Nijar ke ba da aka wannan. Na kuma tattauna da waɗansu zarata 'yan wasan kwallon kafa na kulab ɗin kasar ta jamhuriyar Nijar su ma ga abin da suka labarta mini. Eh to gaskiya muna matukar farin ciki da girma minista ya zo ya kara mun kuzari ganin shi ya kara mun kuzari da Allah dai ne bai kadarta ba za mu ci wasa wannan mun iya kokarin mu Allah bai kadarta ba har Allah ya so insha Allah za mu za mu ya kici ci mu bakin kokarin mu gaskiya ne abin da ya faɗa haka ne za mu insha Allah Musta girma zuwa shilayya muna farin ciki da zuwa da yi yanzu fatan da muke kuma zuwa da yi shi ne muke so muna so kamar yadda ya zo ba mu shi ya zo da mutanen shi suka tarbo shi kuma suka zo tare sun zo kamar su kara mana karin karin ruwa na farin ciki na jin daɗi kamar muna jin daɗi bisa wannan da ya zo kuma insha Allah muna sha yi mai hawan shi insha Allah Allah ya eh, ka san mun gurin muna so kasan mu muna so mutanen mu muna so ko doshi mu samu musu farin ciki Allah ya rawa kuma insha Allah da ikon Allah kasan komai Allah ne Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru To a gaida Awal Garba yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. Shugaban jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawa Mitch McConnell ya ba da shawarar jinkirta batun shari'ar tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa Trump ɗan lokaci ya yi nazarin shari'ar. 'Yan majalisar wakilai na Democrats da suka kada kuri'ar tsige Trump a makon da ya gabata saboda tunzara tarzoman da aka yi a ranar shiga ga watan Janairun sun nuna bukatar son a yi hanzari yin shari'ar yayin da shugaba Joe Biden ya fara wa'adinsa suna cewa yin cikakken bincike ya zama dole kafin kasar da majalisar dokoki su ci gaba kasar china ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba joe biden a jiya alhamis cewa tana fatan kasashen biyu za su haɗa kai don tunkarar ƙalubalen da duniya ke fuskanta a yanzu wani kyakkyawan fata da manazarta ke kafa kafa da shi mai magana da yawon china Hua Qingyang ta ce mun yi imanin komai na iya yiwuwa idan muka mai da hankali a kansa shugaban amurka joe biden ya kwashe cikakkiyar rana ta farko a ofis jiya alhamis yana sanya hannu kan wasu dokokin shugaban kasa na daidaita tunkarar annobar coronavirus wacce ta shafi mutane a amurka fiye da kowane wuri a duniya nan take shugaba joe biden ya fara soki manufofin gwamnatin trump kan sauyin yanayi ta wajen rattaba hannu kan ɗaya daga cikin jerin dokokin shugaban ƙasa goma sha bakwai a ranar laraba Daga cikin tanadin dokar akwai soke aikin bututun mai na Keystone aikin da watakila ya zama alamar hauhawar manufar sauyin yanayi fiye da kowanne a cikin gwamnatoci uku da suka gabata. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyaru wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc